This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. barkanmu da asuba da fatan ana gudanar da harkokin ibada lafiya baba yaku makeri ne tare da ibrahim kalmasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau talata 26 ga watan maris na shekarar 2024 kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga ibrahim da kanun labarai To baba, 'yan maya rashawa na gargadin yiwuwar shugaba Vladimir Putin ya fake da harin da aka kai a birnin Moscow wajen ci gaba da kama karya. jami'an gwamnatin pakistan sun ce jami'an tsaron kasar sun kashe 'yan tawaye akalla hudu yayin da suke kokarin kutsawa cikin wani sansanin sojin saman kasar sannan rasha ta kai hare-hare a birnin kyiv na kasar ukraine a karo na uku cikin kwanaki biyar jiya litinin yadda ta jikata wasu mutane kadan labaran ke dam a cikin shirin za ku ji cewa gwamnan jihar kaduna ubasani ya ce ɗaliban makarantar kuriga da aka kubutar da su bayan kwashe kwanaki goma sha shida a hannun 'yan bindiga su ɗari ne da talatin da bakwai ba ɗari biyu da tamanin da bakwai kamar yadda ake yadawa ba. Dukan mu ɗari da talatin da takwas ne amma mu ɗari da talatin da bakwai muka dawo. Sai ɗaya ne Allah ya Eh ɗayan malamin ne Allah ya nuna da rasuwa a can. kamar kowace safiyar talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya na ali mustapha sakkwato wanda yau shirin shi ma zai duba wannan batu ne na batun kubutar da ɗaliban makarantar kuriga a jihar kaduna muna kuma ɗauke da saƙon watan ramadana daga bakin malam muhammad hamis halim na ƙungiyar icodes a birnin accra ghana amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran. Kungiyar ta'addancin nan ta ISIS shiyar kwarasan ta fitar da wani bayani da harshen fasto jiya Litini mai yaba harin nan da aka kai ranar Juma'a kan wani dandalin nishadi da ke birnin Moscow na kasar Rasha. Tana mai yin tar da gwamnatin Afghanistan karkashin kungiyar Taliban saboda kokarin da take yi na kulla dangantaka da Amurka da Rasha da China da dai sauransu. An wallafa bayanin mai shafuka talatin a kafafen sada zumunta an kuma tura ma 'yan jarida jiya litinin din. To amma bata dau alhakin kai harin na birnin Moscow ba a maimakon haka ta mai da hankali ne kan cicaka da kuma yin ba'a ma gwamnatin Afghanistan karkashin Taliban wadda tun da dadewa ta kasance abokiyar gabar ISIS. kungiyar ta isis shiyar khorasan wadda ake kuma kira is khorasan ko iskp ita ce kungiyar isis ta matakin yanki a wajen don haka bangare ne ga uwar kungiyar ta isis wadda ta dau alhakin kai harin na ranar jama'a wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 137 a halin da ake ciki kuma 'yan gwagwarmaya rashawa na gargadin cewa shugaban rasha vladimir putin zai fake da kai mummunan harin nan da aka yi a dandalin nishadin nan na rasha ya dada mallaka ma kansa iko tare kuma da dada takura jama'a gaskiya yadda wannan gwamnatin ke fakewa da batun ta'addanci na bani tsoro a cewar ebugina karamuzza wata 'yar rajin kare haƙƙin ɗan adam kuma matar wani ɗan adawar siyasa da ke ɗaure mai suna vladimir karamurza da take bayani ga manema labarai a birnin geneva ibjana ta yi gargadin cewa putin fa na iya amfani da kai mummunan harin nan da aka yi ranar juma'a a ta bakinta ya shiga kai hare-hare babu gayar babu dalili kan makwabtanmu. mu jiya litini jami'an gwamnatin pakistan sun ce jami'an tsaro sun kashe 'yan tawaye akalla hudu yayin da suke kokarin kutsawa cikin wani sansanin sojin sama a lardin baluchistan mai fama da matsaloli wani jami'in tsaro ya gaya ma muryar amurka cewa an bankaɗo tare da gaggauta dakile harin wanda 'yan tawaye suka kai cikin dare a tarbat wata gunduma da ke lardin baluchistan mai fama da rigingimu an shawo kan al'amarin an gama da dukkanin maharan abinda jami'in na gwamnatin pakistan ya gaya wa muryar amurka kenan bisa sharaɗin ka yi sunansa saboda bai da hurumin yin magana da 'yan jarida ya ce gamar ba ta yi illa ga jami'an tsaro ba an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan a ƙarshe dai gwamnan jihar kaduna malam uba sani ya karbi ɗaliban makarantar kuriga da aka kubutar da su bayan kwashe kwanaki goma sha shida a hannun 'yan bindiga gwamnan ya dage cewa ɗalibai 137 da malamin su ɗaya ne 'yan bindigan suka sace gaba ɗayan ɗaliban kuma sun dawo gida to sai dai malamin nasu ya rasu a hannun 'yan bindigan a daji tun daren ranar lahadi ne aka kawo ɗaliban a kaduna sai dai sun kwada ne a hannun sojoji inda aka duba lafiyarsu a asibitin sojoji kafin danka su hannun gwamnan na jihar kaduna wanda aka bashi su a hukumance a jiya litinin daga kaduna wakilinmu isa lawal ikara ya kawo muna cikakken rahoto babban kwamandan rinduna ta ɗaya da ke jihar kaduna manjo janar mairanso saraso shine mika ɗaliban ga gwamnan jihar kaduna kuma ya yi bayanin yadda aka yi aka kubutar da waɗannan ɗalibai through the sustained and coordinated application of both kinetics and non-kinetic efforts by the security agencies. Ya ce aikin haɗin gwiwa ta hanyar haɗa ƙarfin soja da kuma lalama aka yi amfani da su wajen kubutar da waɗannan ɗalibai na makarantar kuriga bayan kwashe kwanaki goma sha shida a hannun 'yan bindigan. Kuma sojan Najeriya sun karɓi ɗaliban ne a cibiyar sojan da ke dajin ɗan sadau a jihar Zamfara. Kafin rako ɗaliban zuwa garin Kaduna a daren jiya Lahadi. duka duka dai ɗaliban da aka sace 137 ne sai malamin su guda ɗaya haɗawa mutane 138 kenan aka sace su a wannan bakar rana cikin makarantu biyu da ke guri guda a kurigan jihar kaduna making a total of 138 that were abducted on that ill-fated day from the two schools a Korega. Shi kuwa gwamna Obasanin jihar Kano da ya karɓo ranar ɗalibai ya ce ai dama can asalin ɗaliban da aka sace 137 ne. ba guda 287 da aka dinga yadawa ba. Yaran nan kamar da aka ɗauke su su 138. A yau din nan haka 137 Allah da su gida lafiya. Ɗaya Allah mai rasuwa. kuma Allah ji kanshi Allah gafarta mishi shine malam Abubakar kuma kamar da ya faɗi shi josi jiya na je na ga yaran nan akwai guda shida ana ba su magani a asibiti asibitin sojoji tun da karɓo yaran nan har zuwa yau da za a danka mana su an kula da su mu kuma yanzu za mu tabbatar cewa kafin yaran nan su tafi gida duk abin da za a yi na tabbatar cewa an taimake su mun yi daidan abin da zan ƙara fadarin shine wannan harka na tsaro mu a matsayinmu na 'yan siyasa kullum ina jin ra'ayinmu harkan tsaro ba siyasa ba ne domin da 'yan siyasa suka mai da tsaro ya zama siyasa aka mai da shi hanya ne na bashi hanya ne na tozarta zaben tsaro to ana yi ne domin a lalata harkan tsaro to dole kowa ya hatara kuma wannan abu da akwai muna ƙara godiya ga jama'a tsoro suka da wannan gari lafiya iyayen waɗannan ɗalibai dai ba su samu halartar zaman karɓar 'ya'yan nasu ba kuma mahukunta ba su baiwa ɗaliban wannan makaranta damar ganawa da 'yan jarida ba sai dai gwamna obasani ya saki wani faifan bidiyon gana da ya da ɗaliban a daren jiya lahadi inda ya musu tambayoyi ba wanda ya bace ko eh ba wanda ya bace ko akwai wanda ya bace a'a ko nawa ne gaba daya dukkan mu mu ɗari da talatin da takwas ne amma mu ɗari da talatin da bakwai muka dawo. To sai ɗaya ne Allah ya da su? Eh ɗayan malamin mu ne Allah ya mai da suwa a can. Allah ya san shi Allah ya Amin. ba dai dai musguna muku ba ko a'a basu su mana komai ba gaskiya ba su taba mata cewa ma suka yi wanda ta masa kazafin su taba ta aliya ke mata dalibai saba'in da shida cikin ɗaliban da aka kubutar dai mata ne yayin da guda sittin da ɗaya kuma dukkansu maza ne. sai dai kuma 131 aka gabatarwa da manema labaru saboda shida daga cikin ɗaliban na kwance asibiti ana duba lafiyar su sai kuma malamin ɗaliban da ya riga mu gidan gaskiya isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To madalla a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baba Rasha ta bararraka birnin Kyiv na kasar Ukraine a karo na uku cikin kwanaki biyar jiya Litini a ci gaba da zafafa hare-hare daga ta sama da take yi kan biranen kasar ta Ukraine. Magajin garin birnin Kyiv Vitali Kalechko ya ce baraguzan makamai masu linzami da aka tarwatsa sun faɗo kan wani gini da ba na zaman jama'a ba suka ruguza shi suka kuma lalata tagogin wasu gine-ginen da ke daura da wurin. mutane akalla goma ne suka jikata a birnin magajin gari kilechko ya ce Ya ce a nan gundumar Pacheski an lalata wata cibiyar ilimi ma'aikatan lafiya sun yi jinyar mutane biyar waɗanda aka kwantar da biyu daga cikinsu a asibiti ciki har da wata 'yar shekaru goma sha shida an samar da masu taimakawa na musamman a wuraren tagogin dukkanin gine-ginen da ke kusa sun farfashe a ƙarshe mataimakiyar shugaban ƙasar amurka kamala harris ta ce gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba joe biden ba ta da niyyar hana amfani da kafar tiktok manhajar yada gajerun bidiyoyi mallakar kamfanin biden na wasu 'yan china harris ta gaya ma shirin this week na kafar labarai ta abc a shekaran jiya lahadi cewa rufe kamfanin a ta bakinta samsam ba shi ne manufa ko dalilin wannan muhawar da ake ta tafkawa ba fadar shugaban amurka ta white house dai ta yi kira ga majalisar dokokin koko majalisar dattawan amurka a makon jiya da ta gaggauta gabatar da wani kudurin doka wanda zai tilasta ma kamfanin bidens ya sayar da kafar ta tiktok cikin watanni shida saboda batutuwan da suka shafi sirrin jama'a da kuma tsaron ƙasa ko kuma a rufe shi kwata-kwata. Tuba da gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan Washington DC. Toma Dalla wannan shirin dai na haƙi yau yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu ko ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Abin da yake faruwa shi ne an bar an yi neglecting issue na police a ƙasar nan kuma in kuka ci gaba haka wayannan mutanen ba za su yi wayannan abubuwa ba ba za mu je muna kwafin wai don mun ga america tana da state police mu ce muna kwafin mu ba za mu ɗauke turo wani abu namu wanda muka ga zai yi ya fitar da mu ba state police daga gaba sai ya kawo ya kawo wani rikita rikita rikita jama'a assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sadonmu da kuwa wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin wai kam ɗalibai guda nawa aka kwashe lokacin da 'yan bindiga suka je makarantar firamare din nan ta kuriga a jihar kaduna 287 ne ko kuma 137 nan ne da aka ce an taɓo su har an mayar da su ga iyalansu shin an biya kuɗin diya ko ba a biya ba gwamnan da jihar kaduna sani dai ya ce wannan ba muhimmiyar abu ba ne ko an biya ko ba a biya ba wannan ya sa an bar mutane da tunanin su kenan alakul hadin da ya da ka duba abin nan sai a ce a yi wa allah godiya da yake wannan yaran sun kuma ga iyalansu ha kuma abin farin ciki da godiya ga ubangiji ne jin cewa su ma ɗaliban nan goma sha bakwai da aka sato su daga wata makarantar tsangaya ta musulunci da suke sakwato su ma dai sun kuma wurin iyalansu su kam ta hannun sojojin da suka yi jan aiki ne wajen kwato su duk wannan tana faruwa ne a daidai lokacin da jihohi da dama na najeriya suke nuna alamar cewa suna goyon bayan a kafa abin da ake kira 'yan sandan jihohi wato kowace jiha ta samu 'yan sandan kanta. Dr. Huza gizo masanin tsaro bincike da ta'ammali da bayanai sirri kwararre akan hanyar sa ido akan ɗabi'un masu aikata laifi a dazukan afirka da kuma ƙasashen asiya. samar da 'yan sandan jihohi a najeriya shine babban kuskure wanda gwamnatin najeriya ko kuma gwamnati za ta yi kuma duba da cewar dukkanin tanaje tanaji da aka yi wa hukumar 'yan sanda wacce take da mambobi 38 wanda 36 gwamnoni ne sauraka matsayin in mun koma mun duba abin da constitution ma'ana dokar kasa ta tanaji za mu ga irin matsayin da aka ba wa shugaban kasa na zai iya dauka akan wato babban sufetin 'yan sanda irin wannan matakin gwamnati gwamnoni su ma suna da ikon ɗaukar shi akan kwamishinonin 'yan sanda. Saboda haka bana goyon bayan yin 'yan sandan jihohi saboda haɗari yake da shi ga makomar Najeriya. suna ibrahim muhammad didat a gaskiya ina matukar goyon bayan kirkiro da 'yan sandan jihohi saboda dalilai kamar haka a na farko shine 'yan sandan na tarayya sun yi kaɗan da kuma abubuwa suna taɓarɓarewa wanda idan har an kirkiro ɗin da samu damar da gwamna da samu damar da zai rinka ba oda daga jihar sama tare da ya jira umarni daga sama ba gaskiya ina goyon baya sosai lasamu samu da shi. rahotannin da ke fitowa daga kafofin watsa labarai na najeriya na nuna cewa ya zuwa yanzu kamar jihohi goma sha shida ne suka maido ansa eh, bukatar jin ta bakinsu dangane da bukata ko kuma aka sa haka na kafa wannan runduna ta sojojin jiha-jiha ta 'yan sandan jiha-jiha kai to duk wannan magana kafa rundunar 'yan sandan jiha-jihar nan fa yana zuwa ne a daidai lokacin da jihohin najeriya tun ma ba na arewacin najeriya ba kuma ko arewacin tun ma ba na arewa maso yammacin najeriya ba da na arewa maso gabacin najeriya suke ci gaba da fama da hare-haren 'yan banga da 'yan bindiga da barayin daji da ke kai musu a wurare daban-daban wanda wannan ne yasa ake ta samun kiraye-kiraye mutane na cewa lalle a samu wani tsari daga zai kara samar da yawan masu gudanar da harkokin tsaro a najeriya ciki har da karin 'yan sanda to kan haka yau muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da muka shirya kan bukatar kuma rashin bukatar samun wannan 'yan sanda na jiha-jiha wannan muhawara ce da muka shirya tsakanin ritaya ya komodo ahmed tijjani baba gamawa wanda shi yana goyon bayan a kafa irin wannan runduna ta 'yan sandan jiha-jiha muka hada shi da um, ritaya mataimakin sufeto janar na 'yan sandan najeriya aliyu garba tsohon kwamishinan 'yan sanda na abuja wanda shi sam sam sam baya son ya ga an yi wannan magana ta kafa rundunar 'yan sandan jiha-jiha wakilinmu na harkokin tsaro a can najeriya wato hassan maina kana shine jagoranci wannan muhawarar wuce ga ci gaban ta yanzu an ce wai wada shi san farashin jariri kai kai kwamishinan yan sanda a jihohin najeriya da yawa kuma har kai kusan kure matsayin aikin ɗan sanda ka kai mataimakin babban sufeta general kuma daga yankin da ka fito na arewa maso yammacin najeriya yanki ne da yake cin wuta a hannun 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane. Shi ma iya kwamanda yankin da na arewa maso gabas yanki ne da 'yan ta'adda suke eh, wato yin rawan gaban hanzu. AIG kamar misali ba ka tunanin idan aka yi 'yan sanda na jihohi za su taimaka wurin shawo kan matsalar tsaro da ke adama waɗannan musamman yankunan nan guda biyu waɗanda suka fi kowane yanki a Najeriya tana kuɗin su saboda rashin tsaro. Bari in a maka wani ya tsaya. Na yi aiki du'a wa'annan jijiyoyin nan eh, eh, a kudu da sauransu. A yi mun ga abubuwan da ke faruwa. Ka duba a yanzu gama control ɗin IPOB ɗin nan da kake fi da sauransu da yake za su ke a can ya kuma faru. Har yanzu da mutanenmu nan na arewa ko abinci aka kai ko wani abu aka ji shanun da kuma duk konewa ake a kullum. Ba zama. ba za mu je muna kwafin wai don mun ga America tana da state police mu ce muna kwafiyin mu lura da kyau mu ko ya da development kamar yanzu muke tasowa da kyau mu ba za mu ɗauke turo wani abu namu wanda muka ga zai yi ya hitar da mu ba ai ba ke lalle wannan state police din shi ne zai zai ba state police din gaba sai ya kawo ya kawo wani rikita rikita rikita ka duba kudu maso yamma arewa maso kaza da dukka idan a wannan duk da aka yi ko musu kuɗin da aka yi ya ake kwashewa Kudin da an yi wani abu sai a ce gila ne da an yi wani abu ake ce gila mu lura da wannan ne kwarai da gaske mu kula inda za a ce za a zanna a yi shi na organize way yadda zai taimake mu mu kawo shi yadda zai taimaka a yi shi da kyau kaga da za ku samu da kan shi ai akwai wani kwanta guda da ake kira community policing ɗin da ake kira kaga community policing abu ne mai kyau in in za a tsaya a dube shi da kyau domin duk abin da yake faruwa in kamar yanzu kasan waje ne anguwa da anguwanni da sarakuna da sauransu wani ko shigo ya ya yi ya zo ya yi kwamitin wani offense in mutanen ba a san da wannan offense ba za a ce wani ba ko shigo na mu community politics kenan a san cewa lalle da kaza an san irin duk abin da yake da zai iya taimakawa to kaga irin waɗannan su ma za su iya taimakawa ba an zo an ba su ce an yi community policy na ƴan aka sassa su aka ce a rika biyan su kuɗi local government ta biya kuɗi da state ta biya kuɗi haka aka zo har yanzu suna nan ko titi ba a ba shi. Hmm. Na'am, eh hmm. kuma duba ba gama wa ah, eh, ba zan maka wani tambaya guda ɗaya. Hmm. Da yake kana goma a kirkiro ɗan sandan jihohi idan muka duba gwamnonin jihohin nan fa galibin su har yanzu din nan akwai gwamnonin da hatta mafi karancin albashin naira dubu talatin ba sa iya biya. Ɗazu mm. ɗazu nan mm. nake magana da wani ma'aikacin wata karamar hukuma a nan shiyar ku ta arewa maso gabas wanda ya fi shekara mm. kusan goma sha tara yana aiki yake ga min cewa har yanzu albashin sa naira dubu goma sha takwas ne. Ya irin wannan yanayin aikin ɗan kuma aiki ne da yake da buƙatar kuɗi sosai yadda ya kamata za a samu makamai siya gas motoci uniform kayan aiki gine-ginen shagaka da sauransu yanzu gwamnan da ya gaza biyan naira dubu talatin a matsayin mafi kankantan albashi da aka yi tun ma shekaru da dama da suka wuce kawo yanzu ina zai hmm. samu kuma kuɗin da zai ce zai biya wa yan sanda da zakin kuro a ba bayan nan. Ah, abin da nake so mutane su gane shi ne kullum ishin na tsaro security matsala ce ta kowa da kowa duk ne mu tsaya mu ga kan mu gaskiya sai akan samu waɗannan matsaloli da ka faɗa game da batun wasu gwamnoni ba su iya biyan albashi da sauransu to amma ina tabbatar muku wannan akwai abin da tura suke cewa a wannan necessity ne the child of necessity wanda yake dole ne yanzu duk inda za a ja a shekaru kuɗi a zo ayi a yi training a sama musu kayan aiki 'yan sandan jihohi nan ina tabbatar muku da shi ne mafita. Ainihin kula babban yana ARG Ali ya yi magana a kan cewa community policy. Inda lokacin aka ɗauki community policy aka yi amfani da shi aka taimaki 'yan sandan nan aka yi amfani da sarakuna da masu unguwanni da dakatai da lawanai ina tabbatar muku da an ci gaba to amma abin da yake faruwa shi ne an bar an yi neglecting issue na police a ƙasar nan kuma kuka ci gaba haka wayannan mutanen ba za su yi wayannan abubuwa ba tun da wani abu ya riga ya fito har shugaban kasa ya ba da lesin shi ya ba da goyon bayan su da sauransu kuma gwamnonin nan sun yadda akan cewa za a yi ai dole ne su ma ya zama tun musu a yi wayannan abubuwa in ko ba mu yi wayannan abubuwa ba ina tabbatar muku ba za a taimaki polisi nan ba ba za a ba su kayan aiki ba ba za a musu training ba ba za a kula da su ba ba a kula da wasu ba ba za ni ma yi gaba mu baya ba Bari kuma wurin AIG Aliyu Garba. Ranka ya daɗe idan muka duba tsarin 'yan sandan tarayya a Najeriya a yanzu hakan nan. Hmm. Duk da cewar da ai suna ne cewar su 'yan sandan tarayya ne kusan yawancin ɗauniyar su galibi gwamnanin jihohi ne da suke ɗauka. Kama daga kuɗaɗen da za a sa a mai a mota da kuɗaɗen allowance operation da sauransu hakan nan. in haka ne abin kai da to me yasa kake ganin kurin ba za a bar kuma kuma su yan sanda batun da kusan yanzu yan sandan tarayyar ma su suke ɗaukan ɗauniyar su kuma in ana jin tsoron gwamnoni za su yi kama karya ne ai kusan yanzu wasu masana tsaro suna cewar kusan ma kowane kwamishinan yan sanda a jiha kamar a cikin aljihun gwamnan jihar me za ka ce akan wannan yaji dubi ni abin da ne nake abin nan na shi kwarai magana da kai yana daidai lalle su yan sandan ah, gononin jiha suna taimakon sai ga wa'annan yan sanda da ke anan to na ba wani otanci su ne da police su ne sanda to saboda duk suna son su taimaka musu su yi aiki su kara kuduri a kan aikin su da yan problem din su ai suna yi musu domin su kare ni ana wajen ma wannan abin gangadin ta kamar yadda na ce ga civil defense ga road trip din ga duk imagine as duk yan Najeriya ne ba wanda ke daga wani daga wani daga waje ka haɗa ka fara a gani wannan proliferation da aka yi a create one a create one duk ma problem a haɗo waɗannan aka haɗa su duk imagine nasu ka gani sannan a ƙara duban structure na ɗan sandan da yadda zamantakewan nasu yake da kowane geopolitical zone a yi expanding a gyara a duba a gani in Allah za ka wancan shi. A ce a yi fokitin ɗin wai wai wani state police zuwa ga hannun eh, eh, eh, gwamna. A ce edita zai ce ya yi ya sa commissioner, commissioner zai kaza in bai kaza ba, pap an ce ko ku a je a yi kaza, je ku kaza ba ku duk zai zama to a lot of a lot of confusion. Mm. Ni alawa, civil defense in that, road safety, any other ones that you actually to a haɗe su. gaskiya ne ya hmm. eh, kuma da zama wa wani zai ce kamar akwai kashin gaskiya bisa zargin da ake yi domin ko ni akwai wani kwamishinan yan sanda da ya taɓa gamin cewar akwai wani gwamnan jiha da yake aiki a jihar ta da ya sa shi zai hmm. yi kama karya a kan auren yan adawa shi wannan kwamishinan yan hmm. sanda ya gaya gwamnan cewar wannan fa excellency abin da kake so a yi ba daidai ba ne ya saba wa dokar najeriya da kuma dokar tsarin aikin ɗan sanda. bayan wannan gwamnan ya fara fushi da shi ba jawo ma sa ka ɗauki shi daga wannan jihar ta ba kaga wannan ba hmm. kwamishinan yan sanda ne na tarayya ba ɗan na jiha ba to ina hmm. kake ganin ina ce kuma wannan kwamishinan yan sandan yana karkashin gwamnan kuma ɗan sanda na jiha ne kaga abin da gwamnan zai ai sai dai Allah ke kurin ko to a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu talatar makon gobe mu zo mu ci gaba kuma daga cikin abubuwan da za mu tattabo a wannan lokaci din akwai hadda maganar ya za a jawo gwamnoni burki kada su ci zalin mutane da wannan 'yan sandan jiha-jiha idan an kafa su kuma ga alama me yasa yanzu ba a ci mai biyan bukata ba daga kungiyoyin banga-banga ɗin nan da wasu jihohi suka so mu kafa domin magance harkokin tsaro a jihohin nasu duk wannan za mu ji su da kuma ƙarin bayani a rana wato allah ya kama yanzu dai muna godiya ga su bakin namu ritaya komodo ahmed tijani baba gamawa da kuma ritaya aig aliyu garba sannan da shi wakilin namu hassan maina kana a su aliyu mustapha sakwata ne a washington ku huta lafiya to madalla a gaida malamai yanzu kuma ga sakonmu na watan ramadana daga bakin Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala dan uwanku ne Muhammad Al-Khamis Khalil sashin da'awa ta kungiyar Icodes Accra a Ghana. Babu shakka makarantar Ramadana wato wata makaranta ce da take kunshe da darussa masu girman gaske wanda dukkan wanda ya shiga wannan makaranta ya karanci waɗannan darussa da kyau ya fahimci ma'anansu babu shakka zai fita da ainihin wata ainihin shahada mai kyau wanda zai yi rayuwansa kyakkyawan rayuwa tsakanin shi da Allah ya kyau tsakanin shi da karan kansa ya kyau tsakanin shi ma da bayan Allah zamantakewansa ya kyau saboda idan ka lura kaliman azumi wato ma'ananta a larabce al-imsak as-sawm al-imsak wai kamewa kamewa ga barin cin abinci ga barin shan abin sha ga barin shahawan jima'i wannan a zahirin kamewa kenan to haka zalika ne kamewa ga barin jin abin da bai kamata ba ga barin faɗar abin da bai kamata ba ga barin kallon abin da bai kamata ba ga barin zuwa da kafa inda bai kamata ba dokoki na Allah biyu ne umarni da hani yi kada ka yi to idan mutum ya kiyaye waɗannan dokoki babu shakka za ga zai zauna lafiya da Allah ya zauna lafiya da bayan Allah to daga nan ne Allah ta'ala ya nuna mana cewa mai azumi lalle in yayi azumi yadda ya kamata tiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattakuna hakika za ku zamo masu kiyaye dokokin Allah Allah ya bamu wato azumi mai kyau ya sa mu cikin bayan Allah wayanda suka samu amfanin azumi wacce ita ce ainihin takawa amin sun amin da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice To a takaicen kungiyar ta'addancin nan ta ISIS shiyar Khorasan ta fitar da wani bayani da harshen Pashto jiya Litini mai yaba harin nan da aka kai ranar jama'a kan wani dandalin nishadi da ke birnin Moscow na kasar Rasha tana mai yin tar da gwamnatin Afghanistan karkashin kungiyar Taliban saboda kokarin da take yi na kulla dangantaka da Amurka da Rasha da kuma China da dai sauransu. A halin da ake ciki kuma 'Yan gwagwarmaya Rashawa na gargadin cewa shugaba Vladimir Putin zai fake da kai mummunan harin nan da aka yi a dandalin nishadin nan na Rasha ya dada mallaka ma kansa iko tare kuma da daɗa takura jama'a. jiya litini jami'an gwamnatin pakistan sun ce jami'an tsaro sun kashe 'yan tawaye akalla hudu yayin da suke kokarin kutsawa cikin wani sansanin sojin sama a lardin balochistan da ke kudu maso yammacin kasar wani jami'in tsaro ya gaya ma muryar amurka cewa an bankaɗo tare da gaggauta dakile harin. yau masu raro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can da hantsi za ku ji maimakin wannan shiri idan allah kai mu yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawe wanda ya shirya ba da umarni da injiniyan mu na wannan safiyar wato jumbe hamza baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam